wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani ne wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne ba za ka shiga yamma alamu yattawa a ce na haɗa ka aure da ita kawai gaba ɗaya sati uku ma ba yi ba ke amma ta sati biyu kuwa kuma ka zo kana gaya mun cewa wai wai ba a san inda take ba ta bata ko ta yi meye wani azan can banza ne kake gaya mu alhaji dan Allah kai haƙuri abu abin nan a hankali kar a fusata da yawa dan Allah dan ba ni ki saurara mu ku ce buga shi wannan dan me za ba hankali dan mutum ya tace fa kuma ki ce ba hankali kai adamu bari ga gaskiya idan zuwa kai ka je ka sai da yarinyar nan to kai kokari ka maza ka maida musu kudin su ka ce an fasa wani cinikin ya kai ka damu da yarinya ta haba ba ya kake magana irin wannan yanzu ko ina cinikin mutum babu yadda za yi ɗauki amina matata in sai da ita kuma Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adamu kaka maza can banza. Kaka maza can banza. Wannan al'amarin gaba ɗaya da ya kewaye ƙasar nan gaba ɗaya an san wannan al'amarin da ke faruwa. Da yau a ce wancan ya ɓata yau gobe an ɗauke wancan jibi an yi garkuwa da wancan kuma sai ka zo kana gaya wannan? To ka kiyaye ni ka fito min da yata na baka yan awanni. Awanni kawai na baka fito min da yata. In ba haka ba kuma za ka ɓaci raina. ya mai ka kai daga wanda ya boita sai magana ki idan muka zama muka toge muna yin wannan addu'a shikenan zai saki jiki shikenan mu kuma an cuce mu kawai ya bayyana ta kuma tana shi zan inda ya sa kuma a awanni na baya a fito mu da ya ta wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne Amma wannan lamari ban ji daɗinsa ba kuma wannan mutumin wato alhaji bukar dinnan ya yi gajeren tunani ya kuma bani mamaki ban taba zaton zai zai irin wannan abun a zuciya ma balle ma ya fito da shi fili idan irin wannan abu ya faru mutum ba ko ba mai hankali ba ne ko mahaukaci ne in dai haukansa har bai kai ya raba shi hulɗa da jama'a ba ai ya kamata ya yi tunani sai a je a fara addu'a sannan a zazzagaya wuraren 'yan sanda da sauran jami'an tsaro a kuma tafi gidajen danginta na wajen uba ko uwarta a ga cewa wani waje za ta tafi kawai wannan wani abu ne wanda an riga an saba ba wani bakon abu ba ne amma yi mana wannan mummunan zato ai babu alheri a cikin wannan kalmar da ya furta to ai wannan al'amari tabbas da ban mamaki yake amma wani abu da baka sani ba hmm. ka san dole ne a gurin ba za su nemi yasu tun da sun riga sun danka mana Babba yadda za a yi mun fita a cikin wannan al'amarin sai dai fata da addu'ar ubangiji Allah ya bayyana gaskiya to yanzu abin da za a yi ai mu zama bai same mu ba kamata a yi mu je mu zagaya ofisoshin 'yan sanda na hizba inda hali ke kuma inda yara a nan kisa su tafi gidajen danginta Wataƙila wani waje za ta je ta laɓe gidajen rediyo gidajen jarida inda hali mu je mu ba da cigiya kuma mu sa a yi addu'a Allah Ubangiji ya fito da ita. Don ta fito kuma sai a zauna a san abin yi. Tunda irin wannan maganganu munana sun fara fitowa. Wani al'amari ne, wani al'amari ne. Yaya ina da ina ka je neman ta? Baba babu inda na je. Lokacin da abin ya faru cikin dare ne. Da gari ya waye sai na tafi gidansu. Ko zan yi katari ta je gida. Da na je kuma bata nan shine na ma samu wannan sakon. To ka gani? Abin da ya kamata ya yake nan dama. Awon farko dama gidansu zai neme ta mana tunda zai tunanin ko can ta tafi. Amma tunda hakan bata kasance ba, ba yadda za a yi. Sai dai a ci gaba da, da, bincike din da cigiya. Wani al'amari ne, wani al'amari ne, wani al'amari ne. Komai na To, ka san waye da sallama. mu je daga nan ko ma waye mun gama da shi mu tafi can aje a ci gaba da neman ta kawo ya samu yara kamar da na gaya miki mm. a tura gidajen dangin ta wani da kika sani ko tana a kuri Allah ya bayyana mu je wani al'amari ne cikin wani yanayi ne wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari um obisa wannan ne adamu a ah. eh ai ba ka yi zancen yaro ba da kai ka zo nan gurin gani ai sai ka gaya min me ya mene ne eh ha ban sani ka fa san abin da ifaru yarinya ce yar wajena ba na bukata in yi doguwar magana abin da nake nema kawai ni yanzu ba wata magana nake so ba kowaye kowaye a matsayi irin nawa zai wani ma zai ɗauka matakin ma da ya fi wani wanda ɗauka saboda a kurin abin da nake nema a ta mai fito min da yata shi nan kurin na je na kai wa hukuma ina gaya musu dan a zuwa sayin da za a to alhaji eh. irin wannan idan ya faru a matsayin ka na mai hankali sai a tafi a je wajen 'yan sanda wajen 'yan hisba, ina ne duk gidan rediyo gidan talabijin da sauransu a yi cigiya kuma a yi addu'a a tafi danginta ko ta tafi wani gida amma kalmomin da aka ringa gayan kafin ka zo nan ban ji daɗin su ba abin nan cikin mutunci da girma da arziki aka yi shi me zai sa ai haka wai dan Allah ma sanonin ba ta lokaci kake da kamar haka da Allah da Nabi ne abin da kake nema tukunna shi gashi yayi bayan da bakin sa tunda mu tsaya ta mana wani wala wala yayi bayan da bakin sa gashi ina ya samun yata shine abin da ke tambaya ni wato abba idan har na san inda yarinyar nan take da ba mu zo nan mun tare a wuri dai wannan lokacin ba ka ji shi ko ka da wanda ce ko ofisa gashi nan ya kamata mu tafi can ajiya sun kai mu tafi ku je ku je ba wani abu ka dala wani charge office ne wani division ne to ba komai ku je mu tafi ka kawai ba wani abu wani eh, al'amari ne wani al'amari ne amma a'a ba san dan Allah ba go mu ga shi ba ka bari a tuhumi yaro fito mun da yata dan Allah wani amma da jibi to a tuhume shi ah. gaskiya karkaicin amana lamarin duniya komai in za ka yi gida ya kawo su suka tafi da shi da abin da yake faruwa ina nan ina jin to yanzu kokawa za mu da yan sanda shi ya zo ya ma saurare ni mai magana ta masu hankali yaki sai faɗar bakakken maganganu yake yana bambamin fada ai ba zan yi kokawa da ma'aikatan tsaro ba ko kuma ba'arin abin da aka faɗa min ya faɗa yanzu ya tabbatar mun don lafazozin da ya nuna cewa wancan abin da aka ce ya faɗa din gaskiya ne ya faɗa ina jin irin hucin da yake fa irin tashin hankalin da yake babu sassauci a tare da lamarinsa kai ya je ya sa su kama shi da duka su mai illa ai yan sanda ba hukata bane wannan duk da kike ganin hankali ya tashi mu ne da su bangaren su amma dan sanda ya saba ganin abin da ya fi wannan kawai za a je ne a yi masa tambayoyi ya ansa kawai shi kenan su tsare shi na wani lokaci ni kuma daga nan zan je in sa addu'a zan je gidajen rediyo da duk wurin da ya kamata a yi cigiya na bar cikiyar daga nan sai in tafi caji ofis in ji me za a yi to ba komai ki koma gida ki aikawa da su baba da su inna ki gaya musu abin da ya faru dan kasa ji kawai ko ki sa a buga musu waya ban ji sai na dawo Wata ka kutar da wannan yaron. Allah, kutar da shi daga sharar wa'annan masu baƙaƙen kaya a zo a tasa mutum har gida. Yaro bai san hawa bai san sauka wannan wani irin tashin hankali. Wani al'amari ne, wani al'amari ne, wani al'amari ne. Komai na duniya karge gaskiya. yanayi ne wani al'amari ran gaya miki waya ta sai da naci akan da zaki dau waya kice zaki bincika mun mutanen da ke wani da su me zaki ya ba to sai nake duba komai da komai in ga su wa kake kira wa suke kiran ka wa suke turo maka sako wa kake turo musu daga nan ko Allah zai sa in ga abin da ba daidai ba ki ba waya ta yasa na Wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne. Komai na duniya karge gaskiya karkacin amana lamarin duniya komai in za ka yi. Karge Allah guda. ha wani al'amari akan da za ki ringa duba waya ya za ki ringa ba ni wata sani mana an kafa ganin abin da muke son menene abu me kika aje a cikin wata da ni ina zuwa haka nake duba dinga tun da nake gidan nan ba a taɓa ɗaukan mun waya ana duba mun ma waya kan me za ki ringa duba mun shin waya har kowace mace da kalan kishin ta ko to sauri nake mutane suna jira na ba ni wata dama yanzu ina da niyyar ma in baka kawai ka kwace ka gaya mana tun da wuri ba sai mun sha wahala ba ka gaya min gaskiya inda ka kai matarka bayan labai ya kake nufi ka san yanzu zamani ya canja komai yana iya faruwa don haka ana zargin ka da sace matarka ko kuma ɓoye ta. Yalla bai, kamar yadda na gaya maka ne a baya zan mai tawo, Wallahi, tallahi, billahi da zina ila illa huwa ban san komai akan ba tattara. Labai ni abin da na sani shi na fita na bar ɗaki, na je na shiga ban ɗaki. Ina fitowa daga ban ɗaki na tarabbata na. sai na kula cewa gidana a buɗe yake da na je na fita na duba ban ganta ba wannan ga abin da sani kenan gidan naku ku kaɗai ne a ciki ku kaɗai ne yanda wajen misalin karfe nawa hakan ya faru ne sai kai karfe wajen biyu da rabi na dare saja zo ka mai da shi sa wani al'amari al'amari ne wani al'amari ne komai na duniya karge gaskiya karkacin amana lamarin duniya komai in za ka yadda zan yi zauna ne na rasa yadda zan yi zauna abin duniya duk ya dame ni kawai in ji abin da yake wakana kawai shine abin da ya fi damuna wai yanzu me ake ciki ne wani al'amari ne ta na gaya miki me zaki ni ne mai gidan kuma ɗana ne kuma duk abin da ya kamata a yi ni za a nema kuma na tafi inda ya kamata to ke me ki? na gaya wa yan uwana na je na bada cigiya na sa a yi addu'a me yaro yana na lafiyar salau kuma me nawa yanzu yaro yana can karshen ta dai ka ce min an kulle shi ko to an kulle shi ba a dake shi ba ba rahin lafiya yake ba ba lafiyar salau ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kinga da Allah bana son wannan sallar lamar ki shiga ki ka abinci a kai masa abin da kawai na lura ya dan dame shi bai ci abinci ba amma dai sai mu tafi tare ko a'a ki ɗauko min abinci in je in kai masa yanzu sun kulle shi sarki wannan yaro ya za a ba zan damu ba haba haba amma nan kamar baka da adalci haba wai ka ɗauko kai da kanka ya za a banza ba zan damu ba a dake ka a hana ka kuka a tafi da da a tsare min shi bai ji ba bai gani ba kuma ka ka nuna damuwar ka dan na bata raina ka dauko abincin ba zan shigo ba umm. wai har yanzu babu wani labari akan batan anta amina Kidi bar kawai Aisha. Yanzu kin ga kamar wasa ya kana nake da shi. yanzu kenan umma haka za a zuba ido ba tare da an ɗauki wani mataki ba wa za miki ido aka zuba kawai ba dai ka da yadda za ka yi kawai addu'a ake ta yi Allah ya bayyana ta yanzu ina shi adam ɗin yake ina can wurin 'yan sanda ana ta binciken shi mu in wallahi dai a ci gaba da tsare shi har sai ya fito min da 'yar uwata haka kawai ke me yasa ke irin wannan magana ni na san adam ba zai taɓa koya amina ba wata ƙaddara ce kawai ta abu sai dai ta addu'a Allah ya bayyana ta kake ƙara irin wannan magana wallahi umma mazan nan sai a hankali abubuwa da yawa a zamanin nan suna faruwa sai ka ce a shirin fim ko menene ma ba sa aikatawa Aisha ki yanzu har me kika sani akan maza kike a dabba ba na sanin wannan maganganun da kike yi na gaya miki addu'an nan ita za a ci gaba da yi Allah ya bayyana ta amma waɗannan maganganun da ke kwata-kwata bai dace ba surutu ne kawai ba irin naki tashi ni ki je ki duba min girkin da na wani al'amari ne cikin wani yanayi ne wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani ka ka gaya mana inda ka kai matar ko in ce ka ɓoye ta. Da alamun ka fi son zama tare da mu ko? Ina bai. Ya ke so na yi ne na bai. Na gaya maka wancan lokacin na ƙara faɗa. Wallahi, billahi lazi la ilaha illa huwa ban san komai dangane da batun matata. Wallahi kenan. Sai dai in karya kuma kake so ni maka. To, tun da ka ƙi ka gaya mana gaskiya, ina ga za mu tura wannan kes ɗin zuwa kotu wallahi ya bai ya ma sauki dan Allah ku kai ni kotu in yi so kotu ta ɗauki duk hukuncin da ta ga ya dace da ni dai yi wallahi zan ji ko da kashe ni kotu ta da wannan bakin cikin da nake ciki dan Allah ya labai ku tura ni kotun nan wannan maganar da kake tsakaninka da kotu ita ta san hukuncin da za ta yanke maka mu iyakaci namu mu tura da report na bincike shine iyakacin abin da za mu yi maka satan sa zo kuma da shi sa wace sa tashi mu tashi mu wani al'amari ne cikin wani yanayi ne wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari ne ba da wani abu da yake damu hagu mm, ba ba ba Adamu Allah fi da kai daga cikin wani hali da kake ciki na sha ganji ba ban gani ba na lillahi wa inna ilaihi na kai kai kai na duniya ba a son gaskiya ka ji kana abu shi yasa fa dama na ce ba za ki zo ba saboda me amfanin wannan kuka kin yi a gida kin yi a kan hanya kin zo nan kina yi me wannan ka yi haƙuri malam kan nan yin kansa yake kai na ban san san da yake zuwa to umma don Allah don Allah ku yi haƙuri wato damuwar da kuke ciki ita ce take ƙara samun damuwa wannan abin ba ɗauke shi tamkar jarabta daga Allah wanda dama ba za mu taɓa haure wannan lokacin irin wannan iftila'in bai faru da mu ba don Allah komai ya wuce wallahi ba komai zan fito to kenan ya isa yanzu ya kai da 'yan sanda to inspector ne da yake yin binciken ya ce wai kotu zai tura mu kotu kotu baba ya fi sauki kotun malam mutum bai saci kayan kowa ka taba dan kowa ba dauke ka a kai ka kotu kai jama'a to wannan ba wani abin damuwa ba ne, in Allah ya jarabu mutum da musiba yakan kalle ta a matsayin musiba amma a wajen Allah takan zama alheri dan manya-manyan bayan Allah sun shiga kurkuku ba laifi suka yi ba. abinda za mu yi maka addu'ar da muke yi za mu rubanya ta Allah ya sa wannan abin ya zama maka alheri duniya da lahira ka tunda baka da laifi da umarni da umarni da umarni ba komai ka yi haƙuri wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne ka zama wani bizi ya wani wani bizi ga ina da kaga wayanka nake son ka ara min waya nake kaga katin na ka fito daga cikin gidan baki ki tambayi yar uwanki ba da take ciki ta baki waya ce yi zaki rubuta nan ki so ka ga malam ni fa ba wata doguwar magana nake so ba wayar ka kawai nace ka bani idan za ka bani ka bani idan kuma ba za ka bani ba shi ke ki yi haƙuri bari in saya mace kati in tura miki wayarki ki amfani da wayarki ni ba na son kati wayar ka nake da bukata ko kuma ba za ka bani ba shi ke kin ga ki yi haƙuri ba zan iya baki wayata ba ba ta business center ce idan kina son kati zan tura miki inda zan iya miki nan ko ba ku ga kati idan ka ga dama ka turo kati ko kuma ba ka ga wani al'amari ne cikin wani yanayi ne wani al'amari wani al'amari wani al'amari wato halima wannan yaro adama akwai matsiyaci muna rasa gane wani taurin kai yaran ke da shi wallahi tallahi in bar tsabar taurin kan tsiya da rashin mutunci abu ɗaya kurin ana ta gaya maka ana ta gaya maka fito ba da yarinya mu kuma ka zo ka bai da mu ba mu san abin da muke ka bai da mu shayashe ni wallahi sai nake gani kamar yaron nan alhaji da ya san wani abu a cikin maganar nan in har da hannun shi gani nake da yanzu ya faɗa wallahi alima shi sa aka ce ku mata tunanin ku takaitacce ne ga abu a fili kina gani abinda kawai da kin kalla zaki iya gane inda aka ba yaron nan fa a gidansa babba ce yake hada mun shari bacci yake hada mun shari a gidansu me ya canza a su yanzu kina gani yana ramewa ko mai yafi baya yi barkar kuma zaki iya gane cewa ga abin da ke faruwa ba haba da Allah to alhaji ni dai gani yake dai a dai ba abin a sani dan kar a zo nan gaba ana jin kunya haƙuri dai zan taba kan kina ji na ba wani magana jin kunya na ba kuma magana a yau babban al'amarin da zai faru kawai yaron tana ta nan ya bullo to shi kenan ni gara in tura shi gaba in ya so idan alƙali ya maka shi a gidan yari suka fara matsa shi zai yi bayani zai bayani da kansa zai bayani tunda zai ji a jikinsa Allah ya bayyana ta Allah ubangiji ya ka karshen abu amin to tun farko tun farko da kake faɗa da da yafi mu ne da kake faɗa tun farko kika wannan addu'a da fi mu wallahi amma kawai yaro mutsiya ce zuwa ne nemi mai da mu ko shashe ba sabon da muke yi ba kullum ba ma samun bacci wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne kuke yi wallahi ba ku isa da wani al'amari da ƙasa wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne

wani al'amari ne wallahi yau sai kin je yawo ki gama me kike ina nan ina jiran ki ki gama sai na tafi da ke yawo ki gama ina nan ina jiran ki <laughs> gama eh ina nan zan jira ki ai wallahi zan jira ki gaba mu je yawo yau sai kin je yawo wannan tsawon da kike ya ishe ni ya ba ki je yawo haba kullum mu jin a tsaye cikin wani yanayi ina nan ko shekara goma ne zan tsaya a nan jira ki ki gama sai mu tafi tare wani alamari wani alamari wani alamari wani alamari ne wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari ne yarinya kai waye yarinyan kai ne yaro ni na haife ka wallahi akwai matsala. Daga yadda kike? Eh? Ciao. To. Wata da hankalin ki tunda da Allah sa na ganki. Yanzu kina kwata ki je gidana? Eh, gidana? Yanzu na barki a nan gaskiya da matsala. Za ki bi ni gida? Gidanka? Eh, gidana ba. Yawwa. Mace zauna a nan? A'a, ba zan je ba. A me za ka kai ni? Ka duku ba. Nan yan ga hanyar gidan nan sai mu sai mu je. A mota ko a tsuntsu? To. <laughs> Eh. Ni ma ayi kuma ta kama ni. Sai na arawa Kano ko na minti biyu ne. Don samun biya bukata wannan yari akai kai ta inda ta. A bai za ki je ce zan je. Za ki shiga mota? Eh. Da ko kai? Eh. Ko

kashi wajen ba ke da daga kiran na kika ce dududu shekara na bai fi goma ba. Ni ni na faɗa maka haka da bakina? To ƙarya zan miki. An zake na da halar da Baba ya siya mana mata. Baba ya siya mana mata. Baba ya siya mana mata. Kai. Baba. Malam. Na'am. Ina ka samu wani wannan yarinya da ganin alama gashi. Kuma tana cikin tabin hankali. Wallahi kin ina kan hanya. Na je gona na sassabe ina zuwa a gidan bishiya. Ta kwanta to kuyin shi to wannan ba lafiya. Na tahe da sai alaman dai sama hauka ne. Za ka ba kishiya yake ta mata wani abu. Sannan yarinya kin ji Allah Ubangiji ba ki lafiya. Ni ne ba ni da lafiya? Kin ce mara lafiya wallahi tallahi ke ce mara lafiya ma ki ce ko zane ki wallahi ki ce na ce na ce ki ce tsaya ni ce ce mai hankali a ce mu ne mama ki lafiya ki yanzu musa a kashi yan mata amarya na ni na ni ah! na ne

karke Allah guda wani al'amari ne gidan ne to wannan lamari dai a ƙara haƙuri haka ne haƙuri muna cikinsa kuma haƙuri ya zama dole ba yadda za mu da abin da Allah ya sauka kuma na yi sha'awar addu'a da na same ki kina yi ita nake yi kuma ita na sa a yi idan allah ya jaraba mutum da abu to babu yadda za a yi ba tsiri ba dabara sai ya faru don haka a ƙara haƙuri amma duk lokacin da aka ga yarin yana, to sai mun zauna da waɗannan mutane an yi rubutu a gaban 'yan sanda ko a gaban alƙali ai don ka auri mace ba cewa aka yi duk abin da ya same ta kai ne ba ita ma mutum ce tana da yanci ta je can ta je can ta je can shikenan kuma kawai dan an neme ta rasa kawai ya ce mu ake nema sai mun fito da ita ta kuma kaddara tana kan kowa wai ma ba wannan ba ya kai da yaya akan maganar lauya daga can nake yanzu na je na gaya masa na ce me ake ciki game da zancen shi lauya ya ce ya ce a bashi lokaci tunda an gaya masa yadda abin yake to yana nan yana nazari ya ga yadda zai bullo wa lamarin sannan ya kira mu ya gaya mana kin san su ma abu ne nasu wanda sai sun zauna sun yi karance karance sun yi nazari ba haka kawai ba na ce to ba matsala ya ce a je a yi addu'a na ce ita muke yi ba dare ba rana Allah ka bayyana gaskiya wani al'amari ne cikin wani yanayi wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari na bi ki kyau Allah na bi ki kyau Allah gafara bakin bakinka kamar rabin gari ƙarya ne wallahi ban yadda ka wannan wata tsaya da majina na fi na ki tsaye Allah wallahi ban yadda ba na fi ka kyau na rantse na fi ka kyau kada Allah ku rufe wa mutane ba kai yanzu kai ban da sokancin da kake da shi hmm? ka biye wa mahaukaciya kuna ta fama hauka kuma ko hmm? wato ka samu yar uwa za ni tatar da miji ba ni ba so ko ne mu ki na ce min so ga Allah a kawai dan muna magana ni da matata ki ce min wai wai wai wai mu ba hukata ne Allah gafara waye ne matanka Allah ke ce matata ni wallahi ni ba matanka bane ni mijina ya fita ya tafi yawo kuma kuma wallahi ya tafi ya je ya dade kuma in ya dawo wallahi sai na zane shi a gidan nan sai na zane shi Allah ya kike ba ki da wani miji ba ku ce ni ne mijinki kai kai kai kai mahaukaci ne da kai da wannan ta tsayin wallahi ke Kai ki ƙara ce ma mahaukaciya ni ba mahaukaciya ba ce ba. Wallahi ya ce. A da ne ne ta ki tafi. tafi na ran in kika ta dubo wallahi sai na zane ki. Yi mata na kabewa. Yi mata na kabewa. Allah ya ba ku <laughs> Lafiya ba. Lafiya ba. Mahaukaci ya ce wai wani Ki ce, ki ce, kina ji mata ta. Ki ce lafiya ba. Lafiya ba. Lafiya ba. Ba. Alayya na. Allah ba fara dalla kai kai kai ni ba amma. Allah. Mijina na nan in ya dawo gana shi nan na ajiye mai. A'a na, wannan da in ka gaba da wannan furfura miki fure. Allah ka fara dalla. Allah Allah na tugaya tugaya tugaya mai rafa na dilli ba na duniya sai tugaya zaki ce da mai rafa na dilli ba na bile bile bile bile bile rayuwar kana na yi mai kwalliya ka da shafa hoda ne dalla ka kokalla na shi ne Allah Allah na wada ce na gani Allah ce na gani kai mahaukaci dalla ka banni mahaukaci mu je dakin auren mu wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne likita zan ta amma kuma baki mun, wannan abin guda ɗaya da kike min ba kullum in zan fita me nan mai wani wani abin da yake sa zuciya ta nutsuwa a duk lokacin da na fita idan na zauna kuma ba na tunanin komai sai yaya za a yi in gama lafiya wannan abun guda ɗaya da ko da yaushe idan na fita fin ganin komai sai sa'a haka zalika ba ni irga komai sai riba kin san menene to addu'a to shi kina yanzu zan tsungo maka addu'a zan ce Allah ya kai ka lafiya ainihin kalmi zina amin Allah ya dawo da kai lafiya amin Allah ya baka sa'a amin Allah ya hore maka hanya ta halaliya wanda za ka ciyar da ni. Amin. Allah ya baka sa'a ya dawo min da kai lafiya ya sa ko da a lahira muka sance a gidan aljanna tare. Allahumma amin. A'ilo a'ilo. Na gajiya. Alhamdulillah. Ya su mom, dad, tunanin lafiya kalau kuma sun ce in gaishe ku. Muna amsa yau Allah ya kama ki tun da kika zo sai kin kwana a gidan nan. Ya don fa ban zo ku da niyan kwana ba fa. To na yadda, na yadda. Amma ki tabbatar min cewar idan na dawo zan tare da ki. Ni ma zan kai ki gida shikenan? Kin yadda? Hmm, na yadda zan jira ka. Promise? Kin ga addu'a ta fara ci.

Wani al'amari. Wani al'amari. Ayya ina amsawa. Wani <laughs> ta ne ke kan jikin sa'in miji. Na fi gaba ɗaya hatan ba shi da matsala. Inda ce mata suna samun maza na da ya kai da mummuri. Aisha kenan. Wanda ke tsara fana. Ba ina cika baki bane ko kuma ina alfahari. Na yi dacen yes. kowane babu bayi da wani matsala a rayuwar shi idan da mata a ce duka haka suke da su mace inda miji ne yake ne in ya tabbatar da cewa za a dinga gaba rayuwa Ubangiji Allah ne ya sa a tashin ki ya bani na karɓi hannunsa. Amin Aisha. kamar gobe idan Allah ya sami na rawa. Kuma ki ji Allah ya tun mana. Amin ya Allah. bara in je in kawo miki abinci ko ta ce Allah sauri kaman kin san da mai yunwa to an kiyace ba zan je ba yanzu ke dun baki da kunya ni zan kawo miki abinci ta Amina to ni ba ni ba